Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Aisha Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata, 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanan labaran. lauyoyin da ke kare shugaban amurka donald trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau talata Hukumomi a kasar Burkina Faso sun ce mutane akalla talatin sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsauran ra'ayin addini ne suka kai ranar Asabar. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka ta karyata wani labarin da jaridar New York Times ta wallafa game da tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro Jan Bolton da Attorney Janar ɗin Amurka William Barr. To yayin da cutar corona ke ci coronavirus ke ci gaba da yaduwa a can kasar Sin inda ta fara bulla ko waɗanne matakai kasashen Afirka ke ɗauka don dakile cutar. Uh, Yanzu ne muna duba kayan matafiya da suka shigo Najeriya. Saboda shine muka ce wurin da ya kamata mu kara diba mu kara bude ido ina ne a a hilin jirgi. To daga Najeriya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan muna tafi da rahotanni daga jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Kamaru duk akan matakan da hukumomi ke ɗauka wajen kare al'ummar su daga cutar coronavirus. Amma duk sai kun gama shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. lauyoyin da ke kare shugaban amurka donald trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau dinnan talata a zaman sauraron batun tsige shugaban na amurka da ake yi a majalisar dattawan kasar yayin da batun koshin za a yadda a saurari ba'asin shaidu a yayin wannan zama ke daɗa ƙarfi tawagar lauyoyin da ke kare shugaban amurka ɗin ta kwashe kusan tsawon jiya litini tana ta zargin 'yan damakarar da amfani da tsigewa a matsayin wani makami na kawar da wani shugaban da ba su kauna kenneth star wani ɗan tawagar lauyoyin da ke kare shugaban amurka ɗin ya ce tsigewa ta zama tamkar makamin siyasa da jam'iyyu ke amfani da shi kan juna sannan ya ce 'yan jam'iyyar da majalisar wakilai sun tsige trump ba tare da goyon bayan dukkan bangarori ba. sita shine lauyan na mai zaman kansa wanda binciken da ya yi ya kai ga tsige shugaba bill clinton a shekara ta 1998 saboda karyar da ya shara ma masu taya alkali yanke hukunci a gazar lalatarsa hukumomi a kasar burkina faso ta yankin afirka ta yamma sun ce mutane akalla talatin sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsauran ra'ayin addini ne suka kai a ƙarshen mako harin wanda aka kai ranar asabar a ƙauyen silgarji da ke lardin sum a arewacin ƙasar ya faru ne 'yan kwanaki bayan da wasu hare-haren da aka kai wasu ƙauyuka biyu suka yi sanadin mutuwar farar hula 32 wannan matalauciyar ƙasa ta sha fama da hare-haren 'yan bindiga daga ƙasashen mali da nijar masu makwabtaka da ita tun daga shekara ta 2015 da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane baya ga raba farar hula sama da dubu biyar da muhallansu. ma'aikatar shari'ar amurka ta karyata wani labarin da jaridar new york times ta wallafa cewa tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro jan baltan da attorney general ɗin amurka william ba su nuna damuwa game da yanayin shugaba trump da kuma alamomin da ke nuna cewa yana alfarma ma shugabannin china da turkiya sam babu wata tattaunawar da aka yi game da alfarma ga wani ko kokarin sa baki a binciken da ake yi kuma babu inda a attorney general william ba ya ce tattaunawar da shugaban kasa ke yi da shugabannin kasashen waje bai dace ba a cewar mai magana da yawan ma'aikatar ta shari'ar amurka care kepper a wani sakon tita da ya tura yau talata jaridar ta times ta kafa hujjar labarinta ne da bayanan da wasu mutane suka yi mata kan abin da littafin da john bolton ke shirin kaddamarwa ya kunsa kafin ka ci gaba da kawo labaran bari mu shiga babin rahotanninmu da farko za mu fara da najeriya hukumomi sun kafa don ganin cewa wannan cuta ta coronavirus bata bazu zuwa kasar ba ko waɗanne matakai suke ɗauka ga wakilin muryar amurka a najeriya nasiru adamu el hikaya hukumomin Najeriya na ɗaukar matakan hana shigowar murannan mai kisa coronavirus musamman daga kasar Sin. Tun shirye-shiryen aikin hajin bara jami'in ma'aikatar lafiya wanda har ila yau kwamishinan lafiyar alazan ne Dr. Ibrahim Kana ya gargaɗi alazai da gujewa cutanya da raƙuma a yankin na Larabawa. duk rakuman nan suke rike da cutar cuta da ake kira MERS-CoV wato Middle East Respiratory Virus coronavirus su wannan rakuman suke da wannan ba dan adam ba sai ka je ka hada kanka da wannan rakuman tun ka kama da wannan cutar me zai kai ga alhaji zuwa wai gun rakumai yadda kasan Saudiya suka yi ba abin da zai hada alhaji da rakumi sai dai alhaji mai karambani saboda kuma muna kira ga alhazai idan mutum ya je dan Allah da Annabi ya kula da abin da ya kai shi matakin da zahiri Najeriya ke dauka kan hana isowar cutar shine duba lafiyar matafiya da suka shigo kasar daga kasashe da wannan lamari tuni ya haddasa asarar rayuka ba ma irin kasar Sin. process where we can ask people about their travel history when they come into the country basic surveillance on uh, Yanzu dai muna duba kayan matafiya da suka shigo Najeriya da filayen jiragen sama da zuba ido don gano yiwuwar wannan sabuwar kwayar cuta. In ji shugaban cibiyar yaƙi da cutuka ta Najeriya CDC Dr. Chike Ehekezo. Dr. Ibrahim Kana na ma'aikatar ta lafiya ya bayyana cewa cutar kan fara daga mura inda daga bisani aka iya samun rasa rai. Na farko tukuna da sanar da sanar ke farawa daga mura. Mura mai saukin nan sai mura ta zo ta yi tsanani mura ta tsayawa sai kuma masassara zazzabi kenan to sai kuma tari bayan nan kuma sai ga jikin mutum sai ya salwanta wannan ya nuna duk wani wanda ya tafi china shi ma sai ana taka tsantsan da hulɗa da shi kenan a ai shi samu yanzu gwamnati muka tashi tsaye yanzu a airport mu a of course idan daga jirgi da ya sako misali daga china yanzu dole ne mu tashi tsaye mu lura sosai yawa mu yi tsaye musu gwaje-gwaje amma duk wanda ya shigo airport yanzu Najeriya ana gwada mai temperature din jikin shi wata zafin jikin shi kenan bayan haka kuma ma'aikatan mu suna nan a zaune suna kallon kowa da ke shigowa da zarar an ga mutum yana da wani mara da ya wuce mara da ba da ba wannan ba za keɓe shi gefe a je shi ma bincike shi da kyau in yi kama ma a jaɗo jinin shi a yi gwaje-gwaje kafin a sake shi ya shiga cikin jama'a duk mataki da muke ɗaukawa mu tabbatar cewa wannan cutar ba ta shigo Najeriya ba amma mutum ya taho da wannan cuta shi ma mu kama cikin karamin lokaci. Mutum in ya kamu da cutar yana iya warkewa in aka gano abin da wuri? Mutum na iya kama da cutar wayan su shiga jikin mutum ya har yanzu sauki wasu kuma ba sa da wannan rabon sai ya kai ga mutuwa. Binciken da ne ya nuna ba tsananin fargabar cutar ba kamar yadda ya kasance a cutar Ebola da ta sanya daukar jita-jitar wanka da shan ruwan gishiri da ya sanya asarar rayuka ba. Ba mamaki jin nisan cutar daga Najeriya ya takaita firgicin. A daidai lokacin da jami'an lafiya ke kira ga kula da tsaftar muhalli don dakile illar beraye da kan haddasa zazzabin lasa mai kisa. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. sarkin baiwa. To a gaida Nasiru da wannan rahoto. To gare ka Ibrahim don ci gaban labaran duniya. To a ci gaban labaran wata mai magana da yawun hukumar kare haɗurran ababen hawa a amurka ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa binciken wato bincike zai bayyana musabbabin mummunan hadarin da jirgin sama mai saukar ungulu din nan ya yi wanda ya yi sanadin mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwandon nan mai suna kobe brian da diyarsa 'yar shekaru goma sha uku da wasu mutane kuma bakwai jiya litini jennifer homde ta hukumar kare haɗurran ababen hawa ta ce masu bincike sun ce ga dukkan alamu jirgin saman ya ƙara yin sama don ya kauce ma zangon gajimare dab da lokacin da ya gwabji gefen wani tsauni daura da birnin los angeles There's a lot of information that we request as part of the investigation. That's pilot records, company records, Uh, jani ta ce akwai bayanai da dama da muke bukata a matsayin wani bangare na binciken sun hada da bayanan da kyaftin din jirgin ya da, da bayanan da kamfanin ya da, da bayanai kan yanayi da kuma sadarwar da aka yi ta yi. Saboda haka baraguzan jirgin wani bangare ne kawai na bayanan da ake bukata. Don haka yana da kwarin gwiwar cewa za mu gano musabbabin wannan hadarin. amurka da japan da sauran kasashe na tura jiragen sama don kwasar mutanensu daga wuhan da ke yankin tsakiyar china inda aka fara samun barkewar cutar murar nan da ta zama annoba a duniya baki ɗaya wadda ta kashe mutane 600 zuwa yanzu japan ta tura wani jirgin sama samfurin jet zuwa wuhan a yau dinnan talata don kwasar wajen 200 daga cikin jafanawa 650 da ke birnin amurka kuma na shirin gudu da ma'aikatanta da ke karamin ofishin ta da ke wuhan tare da sauran amurkawa wani lokaci a wannan satin faransa kuma da sauran kasashe sun bayyana shirinsu na kwasar 'yan kasarsu daga wuhan hukumomin lafiyar china sun bayyana cewa an samu karuwar waɗanda suka mutu wajen 25 a yau dinnan talata To madalla a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma ga rahotanninmu inda za mu kawo muku kokari da hukumomi a jamhuriyar Nijar suke yi wajen tunkarar wannan cuta ta coronavirus. Ga Suleiman Mumini Barma da rahoto akan haka. a taron manema labaran da ya kira ɗazu da safe shugaban ma'aikatar yaƙi da yaɗuwar cututtuka da annoba dr adamu mustapha ya bayyana cewa kawo yanzu ba a samu labarin bullar kwayar cutar coronavirus ba a nan nijar duk da cewa cuta ce da ke saurin yaduwa. Ran da an fara gane da shi biyar da watan wannan zuwa shekaran jiya levensis na wanda aka tabbatar da shi ne a cikin duniya gaba da ya huce kaɗan su dubu biyu yawancin kamar dubu guda da dari tara da tamanin da biyar duka china ne aka same su mutum hamsin da shida su suka eh, rasu to cutan yana yaduwa da yawa ga ma kowa zuwa yanzu Nijar ko guda ka guda babu ne babu mutum ko guda da wannan aka gani cuta wannan manyan jami'an ma'aikatar lafiya ta ƙasa da haɗin gwiwar takwarorin na hukumar lafiya ta duniya oms ko who sun kai ziyarar aiki a yammacin jiya litinin a filin jirgin saman jora hamani na mai, inda suka tsaurara matakan rigakafi a ci gaba da neman hanyoyin kare jama'a daga wannan annoba ta cutar coronavirus kasanmu da china akwai tahiya da komowa akwai da yawa mutanen namu suna je can saboda harkan su da yawa kowane sati akwai eh, aviyon da yake ta yana dawowa kuma can wajen ma suna zuwa nan to saboda shine muka ce wurin da ya kamata mu kara diba mu kara bude ido ina ne aeroport na hilin jirgi akwai kamera cikin hilin in kamera cin wani yana kallo in akwai masassara direct ma yana kira mutum ya ce ya zo su yi ya kara bincike ya gani daga ina ka hito masassaran menene menene da ba wai masassara kake ji a adiba wannan in yana yi wa akwai cutan mun dauko matakin da ya kamata za a yi. Annobar cutar lasar da ta barke a Najeriya wani abu ne da ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Nijar ke dauka da matukar muhimmanci. Mafari kenan aka tsaurara matakan zuba ido akan matafiya a iyakokin kasashen biyu, in ji Dr. Adamu Mustapha. wannan shi ma har yanzu ba mu da ka ko guda Nijar. mutane su kwanta hankali mu amma muna rubuto musu takardun mu ce ku buɗe ido makwabtanku akwai masala kaza akwai masala kaza tunda mu muna samu labarin da yawa sai mu gaya musu su ma kare bude idanunsu. Kungiyoyi masu zaman kansu a nasu bangare na cewa ya zama wajibi tun yanzu a mai da hankali wajen ayyukan waye kan jama'a. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix de Sanvoix. Duk ɗan ƙasa wanda ko mai tahiya yawon ringadi na kanshi ko mai tahiya sana'a ko ma'aikacin gwamnati in dai wannan tahiya wajen cana ba dole dole na sai an yi ta to a ɗauki matakin ne na tsaurara wannan tahiya domin a samu mu yi kare kanmu ga wannan cuta tunda an ce ba ta da ma wani rigakihi ko kuma vaccine abin da aka ce kawai sai dai mutum ya yi kariya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sule muna Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa da magaran duk dai a jamhuriyar Nijar ɗin, inda 'yan China suka fi yawa. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da ra'ayoyin masu sauraro da kuma mutan gari a kan wannan cuta na coronavirus. suna na muhammad kore bisa ka wannan cutar da ta bullo daga daga china mu kuma a nan gaskiya muna hulɗa da china sosai da su suke aiki a matatan mai tamu ta nan da magaram a matsayin yan da magaram ya kamata a ce likitoci masu kula da hanyar lafiya wannan su ɗauki mataki na kirki na gaske ba na wasa ba suna sunana hajiya aishatu muna cikin ɗarɗar na gaske-gaske tunda muna tare da 'yan china ga su a asibiti ga su a soras kuma ga 'yan kasuwa suna tafiya suna dawowa bisa kan harakan kasuwancinsu kasar ta cana kenan mu nan da magaram lalle sai mu ce mu mu ne ma abin zai da ma sosai sosai tunda muna cuɗanya da su malamai su ma su tashi tsayin daka da mu da sukin duka mu kama mu roƙi ubangiji kallon mu yi wasa. Ni dai sunana Aliyu gaskiya akwai fargaba mai daman gaske kuma gashi kuma anan tura turawan nan muna da su a nan a cikin kasar mu musamman ma ban da su akwai yan kasuwa da suke zuwa mu ma nan muna da yan kasuwa alhamdulillah suna zuwa shani a fatan mu Allah ubangiji ruhu asiri Allah ban ya kare mu Habibu Ahmadu wallahi akwai falgaba mai tada hankali saboda ita wannan alloba in ta zo duniya aka ji ta a wata kasa to mu nan ya kamata magabata da likitocinmu su tashi sosai yadda za a kare 'yan ƙasa gusum da arewa gabas da yamma a kare 'yan ƙasa ubangiji allah ya kare mu gaskiya akwai fargaba wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna fargabarsu da ma damuwarsu kan cutar corona virus kasancewarta ta fito daga ƙasar china da magaran kuma na kunshe da 'yan china ba adadi ga 'yan kasuwar mu da ke zuwa suna zauwa ƙasar ta china hadarin da ke tattare da cutar da kuma kasancewar tana yaduwa da sauri ya sanya hukumomin matatar man fetur wato soras ta da magaran suka ɗauki mataki kwakwara. Lami Bukar mai kula da hulɗa da jama'a a matatar man ta soras ya yi ƙarin haske kamar haka. wanda muke aiki tare da su an cana lalle su ma sun ɗauki matakan matakan da suka ɗauka don an dakatar da wani china mai tahiya china ko kwanan china mai zuwa na kasan kenan kasan duk ƙarshen wata koma su ya hutu gida ko kuma wanda hutu su ya da za su iso wurin aiki nan kasar Nijar ba ma a saura ba ne CNPC ita take kula da ita wani yan China gaba da ita ta dakatar da ita ba na yan China masu tafiya koma ba kenan da matakan da aka ɗauka a wajen. su ma hukumomin kiwon lafiya na jihar da magaran sun ɗauki matakin da ya dace tun daga birni har zuwa karkara cewar madam hadi fatsuma inki mataimakiyar babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar ta da magaran. matakai an ɗauke su organisation mondial de la santé ƙungiya wanda take cibiya ta likita ta kiwon lahiyar duniya ga baki ɗaya ta ɗauki matakai akwai kungiya ta afirka ita ma ta kiwa layan da ake ma oas ita ma ta ɗauki mataki makin zancen soras musamman ma da magara kenan duka matakan wannan duka an ɗauke su akwai wanda suka zo su kungiyoyi kungiyoyi wanda za su kula da menene Nijar ta kumsa ta ɗauki matakai akwai mutane da aka ɗauko anketar suna nan guri-guri masu bincike suna diba guri-guri su ga alamun cutar wannan akwai ta kuma suna wayewa mutane kai kenan duk wanda ya ji alama na mura mai tsanani su akwai abubuwan da aka koya musu wanda daga sun gani tuni sai su aika labari akwai su matakai duka tun daga sama har ƙasa har zuwa nivo kominal kenan can ƙauyuka duka an ta fito tun jiya gaba ɗaya mutane an bazu ana yi wannan an kin ba nan kadai da su har su gurin su masu an je can gurin yan soras su ne ma fari da abu ne tun daga sama halkasa duka ba mance da su ba suna ciki game da cutar lasa kuwa hukumomin na kiwon lafiya na jihar da magaran sun ce ba za su ce komai a yanzu ba sai dai nan gaba za su yi magana a hukunci tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger Da Tamar Abari Allah ya kare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Noma tushen arziki. Noma. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na ɗaya wanda ni Muhammad Hafiz Babal zan gabatarwa daga yau. Shirin namu na wannan makon zai leƙa jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda wakilin Ibrahim Abdulaziz ya kai ziyara wata gona da ya tattauna mana da wasu masu noman rani. Manoman sun bayyana masa irin ƙalubale da suke fuskanta na noman rani. Kana sun yi kira ga gwamnati da ta taimaka musu. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance. Kana magana da Jauro Abubakar Lamba Bogare. to ga munan a wannan wajen da ake noma rani ya hmm. wannan waje nan sunan shi bogare eh. kaman mutane nawa suke noma rani a wannan wajen ya nan da ya bara mu kasa mutum zuwa 500 ba wanda suke noma rani a nan kaman mutane 500 eh akasarin su ina ne ko kuma daga sassa daban-daban suke zuwa sassa daban-daban akwai yan nan akwai wanda suke zuwa daga yola jimeta da sauran gurare da ana zuwa haduwa aiki to gashi na same ka a wannan gona kana noma rani kamar me ake noma a waɗannan wurare eh, nan muna noma shinkafa masara waken suya albasa attarugu duk muna nomawa nan ga wanda bai san noman rani ba menene bambancin noman rani da kuma noman damuna eh bambancin da na noman rani da na damuna bisa ga yanayin bada ruwan don noman rani nan kai zaka sa ruwan ka lokacin da kake so zaka yaka dakatar ka cire ciyawa zaka yaka dakatar ka sa takin ka ka sake mirmi da ruwa kamar menene wahalan noman rani eh wahalan sa dai shine bada ruwan nan ruwan ne wahalan samu ruwan nan isheshe don kamar shinkafa kullu yana yana sai a cikin ruwa kamar kai kakan noma kamar buhu nawa a rani a noma rani eh ba na kasa noma buhu 150 zuwa 200 ma shinkafa kamar ka tashi ka gada ne ko kuma a'a daga baya ka shiga harkar noma rani ni gado ne don da na tashi ma abunda da na samu ake a gida mu kenan kamar ya kuke koyi bayan ruwa wajen ban ba da ruwa kuna da wajen da ake samun ruwa ne eh muna da shiga bine kuma akwai irin local bowl na muna ya gonakin mu muna bayi ga fadama kuma na ga akwai fadama yawa kaman mata da maza ne ko kuma a maza ne kawai suke noma rani a duk mata da maza suna garwaye eh kaman wani kalubale kuke fuskanta ku da kuke noma rani a nan wato matsalar kuke fuskanta yanzu matsalar babba dai wanda muke fuskanta nan karancin taki da kuma irin cututtuka su fari da sauransu suna damun gonaki sosai kaman kwari da cutuka da rashin taki a muna kuma hukum suna cewa eh, an samar da taki ga manoma ran da su ko bai so ku bane bai iso nan ba bai iso ba ko ba ku nema bane mun nema amma ba mu samu ba kamar irin wani nema ku kai da har ba ku samu ba nema dai dama za a rubuta muna da kungiya nan ku rubuta ga abin da muke so a bamu mu biya mun yi shi shiru amma kamar shekaru biyu da suka wuce akwai mai suna alhaji husaini gambo na kura shi ya mana hanya mun samu buhu ɗari uku ma daga gwamnati mun biya kuma mun kawo raba manoma to daga gwaje ba mu sake samu ba rance aka ba ku kenan rance ne kamar ina batun dangantaka ku da na sa akwai kungiyoyi kamar yadda ka faɗa a cikin hada ma mm. na rifa mm. na manoma da sansu su ba sa kawo tallafi ne koya a su kan ba mu taba harka da su ba muna ji dai sunan su a rediyo suna a wayan su gurare amma ba mu taba wani harka da su ba kamar da ma tambaya ne me kuke bukata gwamnati muku ku manoma da ke wannan waje na bogare to babban damuwa mu ana noma rani da yanzu shine batun magana ruwan nan don duri ban din yana tafiya a sayan mai ma famfa ruwa zuwa gonaki amma muna roƙon gwamnati da hali a mayar mana gonakin nan irin na zamani a hanyoyin ruwa a kawo manyan injuna ka zo dai ka buɗe ruwa yana shiga gonanka a shekara ga abin da zaka biya gwamnati muna roƙon gwamnati da irin wayan abubuwan kamar akwai kamfanoni masu zama kansu da suka eh a nan kan babu yanzu haka kuna tuntu tuntuɓa nan gaba idan kamfanin sun zo ya za a yi a baku tallafi eh mun kwamfan ta zo taimake mu ai muna shirye muna neman taimako ido a rufe hmm. to a ƙashe menene kiranka ga gwamnatin jihar adamawa jihar da kuke noman rani to a ƙarshe dai roko na ga gwamnati ka dai mu abubuwan da muke gashi na bayane kuma yan jarida kun zo kun gan shi ga jama'a da yawa kowa yana harkokin sa ana noma noma ba noma ne na falo ba wadda za mu je mu ce ma gwamnati ya yana da hekta kaza a bani kaza mu ga munan zahiri kun zo kun same mu har gonakin mu kuma kowa yanzu da suke nan a matsayin na shugaba a nan na chairman na jauron gari nan ni ne chairman na bogare farmers association na san gona kowane memba a nan na san manoman na san wanda ba sa noma to muna roƙon gwamnati don allah in za ta ba bada taimako dinga neman kungiyoyi na gaskiya manoma a taimake su. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da baƙin namu sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida baballe, yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga. Ya ce muna kira ga gwamnonin arewacin Najeriya akan ya kamata su ƙara ƙarfi ga ƙungiyoyin tsaro irin su civilian JTF da 'yan banga da kuma 'yan hisba duba da yadda suke ba da gudunmawa wajen wanzar da zaman lafiya. saƙonmu na gaba ya fito ne daga bishar Dauda ya ce ina so in yi amfani da wannan dama in yi jinjina bisa hukuncin kisa da kotu ta yanke ma maryam sanda bisa kashe mijinta da ta yi kuka da ihu ba zai ceci maryam ba kuma dama bahaushe na cewa da na sani keya ce fatanmu shine hukuncin da ya zama darasi ga sauran al'umma sai kuma sakon da ya fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce allah jikan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus wanda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sama da ɗari ya allah ka yi mana katangar karfe da kowace irin cuta a duniya baki ɗaya amin ya rab Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Isiyaku Hamza Gogori Kano da Gambo MKK suka ce don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu taya gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal murnar zama shugaban gwamnonin jami'ar PDP. Hakika ya cancanci wannan mukami Allah ya taya shi riko amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hussaini Abdulkadir ya ce matakin da gwamnatin zamfara ta ɗauka na sauke wasu sarakuna domin gudanar da bincike a kansu ya yi daidai kuma wannan shi zai nuna cewar babu wanda ya fi ƙarfin doka. To jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku ku kasance tare da mu a kullum godiya muke yi. Da Binta S. da wannan To sauraro muna tunashe ku cewa da yammacin yau da daren yau za mu kawo muku kokarin da hukumomi a kasar kamaru ke dauka akan wannan cuta ta coronavirus. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya kamaru da Chadi za mu ka muku wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Lathas Gresham da ta hada shirin nan sai kuma injiniya mu Misha Dobinski. Ah, Kafin nan ga labarin duniya ba. Yawwa. To lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump na kammala gabatar da hujjojinsu a yau dinnan talata a zaman sauraron batun tsige shugaban na Amurka da ake a majalisar dattawan kasar yayin da batun koshin za a yadda a saurari ba'asin shaidu ke daɗa ƙarfi. Hukumomi a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun ce mutane akalla talatin sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton masu tsatsauran ra'ayin addini ne suka kai a ƙarshen mako. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ƙaryata wani labarin da jaridar New York Times ta wallafa cewa tsohon mai bayar da wato ƙasa shawara kan batun tsaro John Bolton da Attorney General William Barr sun nuna damuwa game da salon shugaban Amurka Donald Trump. To ma sauraro a gafarce mu saboda dan sabani da aka samu da farko to yanzu muka kawo karshen shirin namu muna fata za a kasance da mu karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Ibrahim ka almasi Garba da ya kawo labaran Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Misha Dubinsky. Ni ce Aisha Tisle yake cewa mu huta lafiya.